بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنة وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا حلوغ وتم جماد الآخرة جرم مأيكي صلى الله عليه وسلم لهو دا يدد أريه وثلاثين دشدا Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafi namu mai albarka شرح للتاف مسائل الجاهلية التي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أصحاب الجاهلية ناب الضمال والمسلم الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وأنكم شيني مجلس منا بقي كما زام تاشي المسألة السابعة مسألة تبقي كما زام تاشي cikin matsalolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba a ahlul jahiliya akai mas'ala ta bakwai a ciki ita ce alistidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwa alhaq daga cikin abubuwan da mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci suke a kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya saba musu akwai al-istidlal bima alaihi ahlul quwwa kafa hujja da abinda masu ƙarfi suke a kansa bi annahu huwa alhaq cewa shine gaskiya a jahiliya duk abinda masu ƙarfi suke kansa to su a wajensu wannan shine gaskiya sannan duk abinda raunanan mutane ke kansa shi kuma ba gaskiya bane har suna da ka'ida ta rayuwa da suke cewa almulku liman qahara mulki na ga wanda ya kasance kawai shi ke da ƙarfi duk wanda ya rinjaye to shi ke sannan suna cewa alƙaulu lilƙawi lilƙawi kawai magana tana tabbata ne ga wanda ke da ƙarfi an kai kake da ƙarfi to kake da gaskiya in an je gaban alƙali to ba wani bincike kawai sai a ce wane shi ke da gaskiya tun da shi ke da ƙarfi ƙarfi ko a lokacin nan akwai ƙarfin jiki irin jarumtaka su an tara tuhun shaddad irin jarumtaka su ya muhul ƙaifi in mutum ya zama jari ne mai ƙarfin jiki to wannan duk abin da ya faɗa za a bi shi sannan daga cikin karfin da suke da shi a wannan lokacin akwai kuwatul mal karfin dukiya idan mutum ya kasance yana da dukiya to shi kenan irin su alwalid ibn al-mughira masu dukiya ke in sun faɗa to shi kenan sai a ci magana su ita ce gaskiya akwai nau'in karfi na uku shine kuwatul mulki karfin mulki sarakuna duk wanda ke da ƙarfi kawai shine ke da gaskiya maganarsa ita za a yadda da ita shi ku wanda bai da ƙarfi mai rauni to maganar shi ta banza ce ba za a taɓa yadda da maganarsa ba to wannan ƙa'ida ce ta mutanen jahiliya shine sai malam ya ce alistidlalu bi qaumin urutu quwan fil afhami wal a'mali mutanen jahiliya sun kasance suna da kafa suna kafa hujja bi qaumin da wasu mutane utu quwan fil afhami wal a'mali an ba su karfin fahimta sannan an ba su karfin aiki to su ne ake kafa hujja da su shi yasa ai hatta lokacin da Allah ta'ala aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da suke faɗa cewa suke yi لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لولا نزل هذا القرآن ويم يساب أسوكد ون القرآن به على رجل عظيم جوان متون وند يكسن شيء كرفي من القريتين a cikin waɗannan biranen guda biyu ko ƙauyukan guda biyu alƙaryar farko ita ce makka alƙarya ta biyu ita ce al-ba'id ta ce wai ya za a yi sai a ce wani ya ci mu abi talib ya abi talib maraya a rasa wanda za a aiko mana sai maraya ga mutane nan majiya ƙarfi masu dukiya masu mulki hmm? waɗanda suka iya waƙa ai su ya kamata a aiko ɗaya daga cikinsu Allah ya musu rabbi ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbika ce ne da su sune suke raba rahama ubangijinka Allah ta'ala ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ka ce musu mu ne muka raba rayuwarsu a cikin duniyar nan kowa Allah ya bashi aiki sannan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat sannan muka sa wasu su zama a saman wasu su fi wasu matsayi domin ne liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya saboda wasu daga cikin su su dauki wasu a matsayin kasa suke su za su rika musu hidima hikimar Allah kenan yasa wasu suka fi wasu kuma Allah ta'ala ya ba kowa aiki aka sa wasu su zama malamai aka sa wasu su zama masu dukiya aka sa wasu su zama ma'aikatan gwamnati wasu zama sojoji wasu zama 'yan sanda wasu zama injiniyoyi wasu zama lauyoyi wasu likitoci wasu masu faskare wasu masu tuka mashin wasu direbobi wannan Allah ne wannan ba hannun kowa a ciki kuma manzon su ne ce kullum mu yassaru lima khuliqa lahu kowa Allah ya sauƙaƙe masa abin da ya halicce shi dan shi ne so da ka ba a auna mutane ta irin abin da suke yi na sana'a ko irin matsayinsu a rayuwa kana iya ganin wani mutum wanda yake kai baka ɗauke shi bakin komai ba amma da zai yi rantsuwa yanzu din nan da babu alamar hajjai a gari ban jin kuma a zariya masu faɗin irin hasashen yanayi sun ce za a yi ruwa a zariya yau ban jin to zai rantsa ya ce wallahi yau za a yi ruwa saboda matsayin shi a wajen Allah sai Allah ba zai kunyata shi ba sai Allah ya sa a yiwuwa manzon sama ya faɗan mana haka yace rubba ash'ata aghbara di tamraini law aqsama ala Allah la abarra akwai mutumin da kayan shi daya kullum jikin shi a yakune yake gashin kansa duk ya mutsitsike babu alamar wadata ta dukiya a tare da shi amma da zai rantsi da Allah akan wani abu na Allah to la abarrahu sai Allah ya kubutar da shi Allah ba zai sa ji kunya ba to ashe a ka'ida ba a auna gaskiya akan karfin mutum a ce ai wani babba ne tunda shi ne babba to shikenan duk abin da ya faɗi gaskiya ne a ba shi bane ka'ida shin maganarsa ta dace da gaskiya eh ta dace da gaskiya sai a bi babban mutum ne a'a karaman mutum ne me matsayinsa a cikin al'umma me ya faɗa gaskiya ya faɗa to sai a ɗauka to su jahiliya wannan ba ita bace ka'idarsu ƙa'idarsu ita ce waye babba waye mai ƙarfi waye mai faɗa a ji to duk abin da ya faɗi shi ne gaskiya su ku waɗanda suka zama raunana su ba a kula da su magana su ƙarya ce magana su ba gaskiya ba ce ba za su taɓa dacewa su faɗi daidai ba to wannan tunani ne irin na jahiliya wafil mulki haka nan ma masu ƙarfi a cikin mulki mai mulki in ya faɗa kawai shi nan? da ya faɗa sai a ji walmali da masu dukiya masu ƙarfi a dukiya wal da masu ƙarfi a daraja waɗannan su ne ake girmama a jahiliya idan suka faɗi magana to ita ce gaskiya in ka zo kai magana sai a ce kai kafuwa na fahimta ne kafuwa na fahimta ne to wane ma ga abin da ya tafi a kansa kai kai waye kai kafuwa na dukiya ne wane mai dukiya babban kaza mai kuɗi ya faɗi kaza kafin shi fahimta ne shi ce to wannan ƙa'ida ce ta jahiliya in ko mun kalla za mu ganta yau a cikin mu haka take duk waɗannan abubuwan da malam ya lissafa mana su guda 128 a cikin wannan littafin to kowace matsala da wuya ka samu mutanenmu ba su dawo sun dawo da ita ba matsala ce ta jahiliya ta kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya zo ya yaki mutanen jahiliya akan wannan matsala amma mutanenmu sun jaddada wannan mas'alar sun dawo da ita zama sabuwa ya koma kawai ai su wane ne suka faɗi a ai wane ne ya faɗa tunda wane ne ya faɗa shi ke inda mala abdullahi gwandu mala abdullahi gwandu Allah ya gafarta masa mun sha jawo baitotansa a cikin littafinsa alhisnul rasi a irin zamaninsa haka ya tsinci mutane fa innahu bayanu qawli sha'irin ولا يطاع عالم في باطل والقول مقبول ولو من جاهل فانظر لذات القول لا للقائل bayani ne na mai hikima yake cewa wala yuta'u alimun fi batil ba a malami biyayya a banna idan malamin ya kira mutane ce su zo su yi banna to ba za su shi ba a nan ba za a masa ba biyayya ba manzala su sama ya ce la ta'ata لمخلوق في معصية الخالق sannan manzo sun ce inna ta'atu fi ma'rufin ana yin biyayya ga Allah ne idan biyayya ga wani ne idan ya kira zuwa abu Allah duk matsayin mutum idan ya ce a zo a yi abu amma abin nan aka fahimci ba gaskiya ba ne to ba za a bi shi ba a wannan matsalar ba za a bi shi ba amma wannan bai zama dalilin da kuma za a masa tawaye ga baki ɗaya ba sabanin kuma abin da mutanen mu suke yi a'a idan wani babba ya ba da wani umarni amma umarnin nan ba daidai ba ne to a daidai wannan umarnin shi kadai ba za a masa biyayya ba amma da daidai wannan lokacin zai ce to tun da ba ku yi wannan ba to ga wani umarnin sai a duba sai a ga wannan umarnin daidai yake da na Allah ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba ma nasu ba to sai a masa biyayya ana to nan ne ake samun bambanci wasu idan aka ce to ga wani shugaba ko ga wani malami ya yi umarni da kuskure ɗaya to shi kenan sai a ce gabaki ɗaya kuma an rusa shi kwata-kwata kuma ya tashi aiki ba za a bi shi ba a'a a wannan umarnin na saban Allah ba za a bi shi ba amma in ya ba da wani umarni wanda ya zama ba na saban Allah ba to za a masa biyayya ina jin a irin wannan yanayin da muke ciki ya kamata mu fahimci wannan ka'ida to su a jahiliya kawai dama asali wanda ake ɗaukan su shine mai ƙarfi mai ƙarfin dukiya mai ƙarfin fahimta sannan kuma a lokacin fa fahimtar su ita ce fa ta waka domin ilimin larabawa ilimin farko shine waka shi yasa sai ka ji balarabe in zai magana sai ce alalai ta shi'iri fassarar ta shine kai ta kai cin ilimi na ashiru lughatan al ilmu kalma ashir a larabci tana nufin al ilmu malamai suka ce domin ala a lokacin laraba ba su da wani ilimin da ya wuce waka malami a cikinsa shine mawaki mai fahimta a cikinsa shine mawaki aya in za a jawo ita ce wa baiti baitun waka ne aya ya ce ah baka ji abin da <laughs> muhalhal ibnu rabi'a ya ce ba sai a jawo maka baiti to an kafa ma hujja shi kenan an kai an kai sidratu muntahal hujja an kai karshe kenan a hujja a jawo maka baiti ko kuma wanda ya zama mai dukiya ko wanda ya zama mai karfin jiki ko wanda ya zama mai karfin matsayi mukami to in waɗannan su ne maganganun su wai gaskiya duk wanda ba su ba to magana shi ƙarya ce فرد الله ذلك بقوله تعالى da Allah ta'ala ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar musu da martani da faɗin sa da yace wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله تعالى ولقد مكناهم حقيقة من باس مطعي أمن لك كما التمكين شيني الله يباك مطعي يتبتد دقيقين من فلاعك شيني كما التمكين shi ma in makanna kun fihi a irin yin matsayin da muka baku waja'alna lahum sam'an muka sanya musu ji wa basaran da gani wa afidatan sannan muka sanya musu zuciya amma duka fama aghna anhum sam'uhu. jin su bai amfanar da su komai ba wala absaruhum da ganin su wala afidatuhum da zukatansu min shay'in wani abu domin me إذ كانوا يجحدون بآيات الله domin سن kasance شي musu da ayoyin Allah. karshe wa haka bihi ma kanu bihi yastahzi'u abin da su kasance suna izgili da shi sai ya dawo musu a matsayin mummunan sakamako to kaga ashe matsayi ba shi ake kalla a gazgata mutum ba a'a me ya faɗi girman abin da ya faɗa girman abin da ya faɗa idan ya faɗi gaskiya ko shi wane ne ko mun kaskancinsa to a karɓi gaskiyarsa ku duba adalci na musulunci shedan fa ya faɗi gaskiya fa manzon da sama ya yadda da shi shedani ne ya faɗi gaskiya hadisi a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada sayyidina Abu Hurairah ya zama mai gadin dukiyar zakka in ya zo da safe sai zo ga an yi sata rannan sai ya laɓe da daddare ya ce sai ya ga mai zuwa ya satan ina zuwa ko sai ga wani tsoho ne ya ce na kama ka wala arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na kai ka tsara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tallahi ana rajulun shaykhun kabirun zu iyali ya ce wallahi ni mutum ne tsoho na ya kare kuma ga ƙananan yara ba ni babu shi yasa na zo nake yin haka ce wallahi ba zan dawo gobe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Hurairah zai ba shi labari manzon sa sai ce kada baka wala yarji anna gada yace ƙarya yake maka zai dawo gobe ya kuma zuwa shikenan sai na Abu Hurairah ya kama shi ya kuma faɗa masa hujjar jiya kuma ya sake rantsi masa cewa wallahi ba zai sake dawowa ba manzon sassan ya sake dawowa manzon sassan mai ya tabbe shi ya ce ma fa'ala rajuluka bari barihata me mutumin naka yi jiya kuma ya ce ya ada ya ce ya dawo manzon sassan sallallahu ya ce to me ya ce maka ya rantsi min ya ce ba zai dawo ba sassan ya ce kada baka wa sayudu ya ce ƙarya yake zai dawo shi kenan yana dawowa sai na abu hore ya ƙara laɓewa ya sake kama shi ya rantse masa da Allah ya ce ba zai dawo ya ce amma in kana son ka in dawo ni ɗan ba mun faɗa maka gaskiya ni ɗan. amma bari in faɗa maka gaskiya idan kana son kaɗin sake dawowa idan za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mutum tsari idan ya karanta ayatul kursi lokacin da zai kwanta Allah zai kawo wani mala'iki ya tsare shi da duk abin da ke da alaka da shi hatta yusbiha haske safiya ta yi sayyidina Abu Hurairah zai faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi cewa ga a yadda suka yi sai mun su ce sadaqata wa huwa kaduhun ya ce ya yi gaskiya yau amma zun zunzugutun makaryaci eh. kaga a yau ya gaskiya an faɗi cewa ya gaskiya kuma zan so mai tabbatar ma sai na abubuwan da cewa ya aiki da wannan magana shi kaga mu ka'idar mu ta musulunci ita ce ba kallon wa ya faɗi gaskiya ake yi ba a'a ana kallon me ya faɗi me ya faɗa kuma da kowa zai zauna a haka za a zauna lafiya a daina kallon waye ya faɗi gaskiya a'a a kalli ne ya faɗa in an kalli ne ya faɗa gaskiya ne shi kenan sai ya aiki da gaskiyar da ya faɗi shi kuma matsayin shi can daban matsayinsa can daban sannan Allah ta'ala wa qawlihi Allah ta'ala ya ce wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru Ahalin kitabi sun kasance yastaftihuna 'ala alladhina kafaru suna neman rantsuwa suna rantsuwa ga waɗanda suka kafirta me suke ce musu suna cewa wallahi la in ba'atha Allah khataman nabiyina lanansurannahu alaikum ce wallahi mun rantsi da Allah idan Allah ya aiko cikamakin annabawa to za mu haɗu da mu da shi sai mun taimake shi kuma sai mun gama da ku ahlul kitabi suke faɗin haka amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafarce Allah ta'ala a wani wajen yana ce mana ma sun san shi الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم sun san shi annabi sama kamar yadda suka san dan ƴaƴansu kaga dan ka kuwa ina zaka gan shi ka ce baka gane shi ba to sun san manzon Allah sama kamar yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu ba yahude ne ya musulunta bayan ya musulunta yake ce ma manzon Allah sallama ce wallahi inni la'arifuka fit tawrati akthar min ma'rifati libni yace wallahi na san ka a cikin attawa fiye da yadda na san ɗana amma tunda manzo Allah sallama bai fito a cikin su ba hasadan min inda anfusihim sai suka ki karbar sa sai suka karyata shi sai suka karye tashi. domin ka'idar a lokacin ita ce da waɗanda suke larabawa marasa littafi wato ummiyai da kuma ahal kitabi yahudu da nasara ga baki ɗinsu sun yi ittifaki akan wannan ka'ida cewa su suna karɓan gaskiya ne a wajen babban mutum sai wanda ya zama babban mutum shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso maraya sannan bai da abin hannu ba da dukiya sannan baban shi ba sarki bane bai gaji sarauta ba sannan gidansu ba mawaƙa ba ne amma gidansu gidan mutunci to su wannan bai kai ba so suka ki karɓa annabi sallallahu alaihi sallam suka karyata shi saboda ne a wajensu ba babban mutum ba ne ai ga yakin sun ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba aiko wani babban mutum ba daga garuruwa guda biyu sai a zabo ya kimo abi talibin a ce shi za a aiko dan marayan abu dalib ne za a aiko mana to wannan aƙida ce da ta shiga cikin mu sosai yanzu akwai wani abu da ke faruwa su tare mutane ba su cika fahimta ba in aka sanar da wa'azi hatta na ahlus sunna in aka sanar da wa'azi sai mutum ya ji da waye da waye za su zo idan aka ce shekuwa na shekuwa na shekuwa na zai zo to sai ya tashi sai ya tafi amma idan ba a faɗi shek wane shek wane ba to ba zai je ba idan ya je wajen nan aka yi wa'azi aka ce duk shek shek sun gama wa'azi shi ke nan kawai zai kaji mutane suna cewa an gama wa'azi ana ce ma jama'a ba a gama ba a tsaya a tsaya akwai sai su tafi su an gama wa'azi kuma su tari inda za mu kan mu adalci wani wanda ba a zata shi wani abu ba ne a cikin malamai sai ya zo ya ba da mamaki irin binciken da zai je ya yi don ya gamsar da mutane ya musu karatu sai ya fi wannan babban malamin da abubuwa suka mishi yawa bai da lokacin da zai yi karatu akwai malamin da babban malami ne amma kai mu matsayin da shi bai ma da lokacin da zai duba littafi sai ya wata bai duba littafi ba abubuwan da aka sani da su ne har yanzu ake ta abin nan ake ta jalauta su kai wannan ba daidai ba ne ƙa'ida ita ce ka kalli waye ka kalli me ake faɗa ka ka kalli me faɗi in ka samu wannan kanka kanka wannan ƙa'ida to ka yi aiki da abin da musulunci ya zo da shi ka yi aiki da abin da musulunci ya zo da shi shi babban malami a shek muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala yana ba da labarin farkon ganinsa da a shek muhammad al-amin shankiti a shek muhammad al-amin shankiti dan kasar burtaniya ne dan afirkan mu ne nan aikin hajji ya je yi saudi arabia a wajen mamasa ya karanta muktasar kuma su haddace muktasar suke muktasar wannan namu na zaure da ake cewa abokin tsufan yawo abokin mutuwar babba haka ake mai take a zaure to haddace shi suke ya haddace muktasar da ka bayan sauran littattafai ga su nan barjik su komai hadda suke yi a garinsu ƙabilar su shanaƙifa a duniya an yi ittifaki ba wanda yake su hadda ya taɓa zuwa nan najeriya lokacin da ya zo tare da malam abubakar gumi malam abubakar gumi ne mai masaukin bakinsa abokinsa ne na kud da kud duk inda suka je su suka shi ya taraka malam ya taraka shi ta je har kano shi ne ai suka je <laughs> suka je kano aka gama sallar juma'a sun koma hotel ya ce wa malam mu tashi mu sake sallah ya ce wa malam ya ce masa saboda me ya ce limamin nan bai san na hau ba yana tsayawa inda bai kamata ya tsaya ba a hudu matsa to kaji to shi a shirin lamini shankiti lokacin da ya je saudi arabia hajji ya haɗu da manya-manyan malaman saudiya to da suka ji ilimin su suka ce ai bai kamata ya koma ƙasar su ba sai suka rike shi bai yi firamare ba bai yi sakandare ba balle jami'a amma lokacin da aka kafa wata makaranta da ake ce mata kulliyatu al al ilmi a riyadh kamar misalin kamar ka ce su ce za ta rika bada kamar matsayin diploma sai aka sa cikin malamai cikin almajiran da suka zo za su yi karatu akwai ashir muhammad ashir muhammad salim Usaini ashir muhammad salim usaimin ya ce da ya shigo aji suna zaune sai ashir muhammad amin shankidi ya shigo aji ya ce rigar shi wani iri muka ga mutum ba ƙauye kawai a shi wani shekara muhammadu sa'ayi musaimin ya ce a cikin zuciyata na ce yanzu zan baro babban zan baro garinmu wajen babban malami na ashir abdurrahman bin nasir mai sa'adi yanzu yanzu na gaban wannan ba ƙauyen shi zai karantar da ni ya ce amma da mutumin nan ya buɗe bakin shi ya ce ai dukan mu sai muka rena kanmu bai buɗe baki ya fara zubo mana karatu kaga shi a yadda ya ga kimarsa kawai yadda ya ganshi sai ce mishi ma ba ƙauye amma da ya buɗe bakinsa ya fara zubo ilimi haba an sai da suka rena kansu da baki ɗaya shi yasa lokacin da aka buɗe jami'ar islamiyya yana cikin malaman farko shine malamin usulul fiqh malamin farko na jami'ar islamiyya ya karantar da su a nan najeriya akwai almajiransa wanda suke karatu a wajensa irin su dr ahmad bamba na biyu ce to kaga ashe ba ganin yadda mutum yake zaka ce shi ke nan sai ka masa hukunci ba ai na ba ku labarin labarin malam aminu kano da ya bada ko na farfesa farfesa ya shiga jirgi jirgin ruwa shikenan ana tafiya a jirgin ruwa kowa aka ce to aka ba da kuɗi shikenan da aka ba da kuɗi can ana tafiya ana tafiya sai ya ce mu mai kwale-kwale mai jirgin ruwa mai fito ya ce masa ba ne receipt mana na ba da kuɗi ba a bar receipt ba sai mai fito ya ce ya ce ne receipt ya ce baka sai receipt ba hala baka yi boko ba ya ce ni ban yi boko ba ce baka yi boko ba sita farfesa da tarin takardu da littafai da fayiloli ya ce ba kai boko ba ko ya ce to raye a banza ka mutu a banza wai duk wanda bai yi boko ba zai raye a banza ya mutu a banza mai fito ya shanya wannan magana a cikin zuciyarsa aka ya ci gaba da tafiyarsa shi kenan can sai igiyoyin ruwa suka fara kadawa iska fa ta fara kadawa teku te fushi kenan sai mai fito ya ce to jama'a Allah fa ya aiko da wani abu ni ma ina jin yanzu asarar kwale-kwalen nan na wajen kowa ya yi ta kansa kowa ya yi ta kansa ashe kowa a cikin kwale-kwalen nan ya iya ruwa amma ban da farfesa <laughs> farfesa ne kawai bai iya ruwa ba kakkare na mutane shi kenan kowa kawai tsindin kamar kwaɗi kowa sai kamar kifaye kowa sai ya fada sai iyo ake yi kowa kawai na iyo shi aka bari daga farfesa sai mai kwale-kwale mai fito mai kwale-kwale ya ce mai farfesa ya ce mai kwale-kwale to yanzu ya za a yi ya ce kana ganin yadda kowa ke yana ce kansa kai ma yanzu ya ce to ai ban yi ruwa ba nace baka iya ruwa ba baka iya ruwa ba to ka rayu a banza ka mace a banza shi ke sai ban mishi kwale-kwale shi ma tsindin ya fada shi nan farfesa ya halaka can wani katin kifi ya cinye shi karkare na mutane dan adam Allah ya girmama shi so duk inda ka ga dan adam ka bashi matsayinsa na dan adam sai ka ƙari da shi abinda baka zata ba sai ka ga ya fito daga gare shi wani ya bani labarin kwanakin baya ce zai shiga mota shi kenan wani mutumi ya zo haka ya gan shi dai haka dai abin nan sai aka ce ya matsa masa irin za a sa shi a inji din nan zai hau attachment sai wannan mutumin ya shi bai yadda ba ce shi bai yadda ya za a sa a ce wani za a sa attachment a gaban shi aka ce ana sawa ana sawa ya ce shi ba za a sa ba sai wani can a baya kai wasu a wanda suke gaba sai suka ce to ya dawo gaba shi na aka matsa mashi aka matsu ne ya shiga gaba a mutumin nan makami ce ana tafiya tsakar daji kawai sai mota ta mutu direba da shi da da kwandakta suke iyakar bara su yadda za su tada mota mota ta tashi shi kuma wannan dan bawan Allah da aka masa wulakanci aka ce ba zai hau attachment ba yana kallon su sai da ya ga sun gaza gabaci daya sai ya zo kawai sai ya zo kawai yana dan yin wani abu haka iya eh, eh, dan yin wani abu haka dai can sai kawai mota ta tashi to shine sai fa ana motar nan sai aka da kan mutumin nan to ka gani da kayi ka shi wanda abin ya faru da shi da kan shi yake ban labarin kada ka rena mutane So da ka'ida ce ta jahiliya rena mutane in ba masu dukiya ba ne su in ba masu mulki ba ne su in ba masu wani matsayi ba ne so da ka ba za ma a ji maganar su ba ba za a saurare su ba balle har a karɓi maganar su balle a ɗauke ta gaskiya to wannan ka'ida ce ta jahiliya shi yasa musulunci ya zo ya saba mata Allah ta'ala ya ce hu, kama ya'rifuna abna'ahu yahudawa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kiristoci sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kama yarifuna abna'ahum kaman yadda suke sanin ƴaƴansu amma tunda annabi a wajen su ba babban mutum bane to magana shi ƙarya ce magana shi banza ce saboda ka ba za a dauka ba to wannan ita ce ka'idar jahiliyya daukar magana a matsayin gaskiya ita ana karɓar ta ne kai wajen manyan mutane in wanda ba babba bai faɗi magana to magana shi ƙarya ce wannan ka'ida ce ta jahiliya ba daidai ba ne musulunci ya zo ya saba mata matsala ta gaba tana da alaƙa da ita mu ƙarasa ta المسألة الثامنة مسألة تتقص الاستدلال بما بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا كنت كيش يوم تنكين kafa hujja akan cewa duk abinda masu rauni suke kai ko laisa haƙƙan ba gaskiya bane in ka leƙa ka ga su waye ai wannan nan kuma sai Allah ta'ala a cikin hikimarsa sai yasa so tari zaka gaskiya ta fi tabbata wajen raunanan mutane raunanan mutane so tari zaka ga sun furke gaskiya mabiya annabawa za ka gansu duk mutane ne waɗanda ba wasu manyan mutane ba wanda suke fara gaskata annabawa za ka ga haka kuma ka gwada ka gani mafi yawanci har yanzu idan ka tafi majalisofin ilimi mutanen da suke tsayawa su karatu za ka gansu ba masu matsayi ba ne ɗabi'ar mu mamu ita ce idan da mutum yana cin al'umma ana yin abubuwa da shi idan misali ya ci zaɓe ko da kansila ya zama sai daina zuwa majalisin ilimi in ko ya fara samun dukiya sai ya daina zuwa majalisin ilimi shi ce haka ɗabi'ar mutanen mu take wannan wannan wannan tunani na jahiliyya Malam yace al-istidlalu ala butlan shay'i kafa hujja akan cewa abu lalatacce ne bi annahu lam yattabi'uhu illa du'afa'u cewa wannan abun masu rauni kawai ke bin sa to tun da kaga masu rauni ne suke bin wannan abun to ba gaskiya bane kawai ba ta can abu ne za mu gani gashi nan ka kaulihi kaman fadin Allah ta'ala da yace anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun suna cewa anu'minu laka yanzu zamu ba da gaskiya da kai mu bi ka wata ba akan arzalin alhali mutane kaskantattu ke bin ka mu zo mu zauna tare da su suna kaji rigar gajiya duk mahu ba su iya siyan turare su sa su ne za mu zo mu zauna tare da su ha sai dai ka ware mana lokacin mu na daban haka wasu suka taba zuwa suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi sahabban sai koyi irin su suhai ya koyi irin su bilal ya koyi irin su mus'ab idan ya kore su to shi kenan su za su imani da shi Allah ta'ala yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashedi yace fa tasuhu da hum fatakuna min al kana koransu su ka zama cikin tabaku dama manzon sama ba zai kore su ba su ne waɗanda suka gaggata annabi sallallahu alaihi wasallam to to su a jahiliya tunanin su kenan ai manyan mutane ne ai kaza ai kaza eh, to da ka anomi laka wattaba'aka al-aghdalu yanzu zamu bi ka alhali kaskantattu ce bin ka ma ba da gaskiya da kai wattaba'aka al-aghdalu alhali makaskantan mutane ke bin ka mutanen annabi nuhu ne alaihi salam suka faɗan suka faɗan masa haka annabi nuhu ya ce ma ilmi bi ma kanu ya amalu ni ban san abin da suke aikatawa ba in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun binciken aikin sai yana wajen Allah ne da kun da kuna da ilimi da kuna da ilimi za ku gane haka so daga makaskantan mutane da ake ganin su ba masu daraja ba to sai ya zama da su ne manzalla sa sama ma ya zo ya bada wata ka'ida ya ce inna innama na bi du'afaikum hadisi ne sahihi ku sani Allah na taimakon ku da masu raunin cikin ku ne wanda kake renawa kake ganin ba komai suke ba yanzu waye sani irin mutanen da aka cutar a kasar nan wanda ba su da abin ba su cimma kowa komai ba addu'ar da suka yi ita ce Allah ya amsa aka ga wannan sakamakon na alkhairi an cutar da bayan Allah wanda ba su da wajen kokan suna ba za su iya zuwa su kai mai kuka ba ba a jin kukansu an cutar da su gidajensu na jinka an ƙona in kana ganin gidajen da aka kwakona a maiduguri a jihar borno da ƙauyukan adamawa da ƙauyukan yobe duk za ka ga gidaje na talakawa a zo a cinna magarin wuta wani yana ba ni labari ya ce katarsu shekarunta kusan tamanin da suka taho zuwa suka tarar da ita gata nan akan gadanta ta kone shi ƙasusuwa kakarsu ce ta kai shekara tamanin to yin wannan allah zai kyale hmm. tsohuwa in wannan tsohuwar da baiwar allah ba ta da hanyar cin haram duk hanyoyin cin haram a kulle suke a wajenta duk abubuwa na da'a ga Allah sai ga irin tsofaffin nan ne masu kiyaye sallar duha duk sallar walha sai ta yi kai ne karfi majiyin karfi matashi ba za ka yi ba amma ita tana nan tana sai ta sallar walha sannan duk dare sai ta tashi ƙarshen dare kila ta yi kiyamun laili sannan ta yi istighfari daidai gwagwadon yadda ta iya taima Allah tasbihi ba nafilar da ke wuce ta kila kabibiya ma duk litinin da alhamis sai ta yi amma bata ji ba bata sha ba bata ci ba bata sha ba bata cimma kowa komai bata karan ma kowa komai ba aka zo aka kona ta Allah zai kyale wannan to kaga ashe irin kaskantattun mutanen nan su ne ma Allah ta'ala yake amfani da su domin ya taimake mu mu da muke ganin mu masu ƙarfi ne ƙarfin ilimi ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin matsayi ko ƙarfin jiki da jarumtaka to wannan tunani na mutanen jahiliya su kawai in an suka leƙa suka ga suwaye hai suwane ne shirme kawai وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا da kuma faɗin Allah ta'ala da yake hikaitowa daga kafirai suna cewa a haƙula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu nan ne za a ce Allah ya musu baiwa a kanmu a ce sun gano abin da bamu gano ba suke bin Muhammadu shi wannan nan ina jibe su ba mu da muke intellectuals ba mu gano ba sai su ne za su gano lemen lemen mutanen gari kawai me suka sani Shiga gane komai ba shi ke faradallahu bi qawlihi sai Allah ta'ala ya mayar musu da martani ya ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakiri ashe ba Allah ne ya san waɗanda suke bin sa ba suke gode mishi Allah ne ya sani wadaka ba ba ba ƙarfi bane ake gwada ba masu ƙarfi bane ake kafa hujja da su a ce suna kan gaskiya kada ka sake ka ce ai da shar da malam wani da malam wane shi ma ra'ayin shi kaza ke a'a shin wannan ra'ayin ya dace da gaskiya in ya dace da gaskiya to shek wane ya dace da gaskiya idan ra'ayin nan bai dace da gaskiya ba to shakwa ne ya yi kuskure Allah ya gafarta masa in yana da rai Allah ya ganar da shi idan kuma bai da rai Allah ya gafarta masa kada Allah ya kama shi da wannan kuskuren da ya yi domin muna sane da cewa alkhairansa sun fi kurakuransa yawa to duk mutumin da ku alkhairansa suka fi kurakuransa yawa to ana masa fatan alkhairi shi amma ba za a bi shi a wannan kuskuren ba ba za a bi shi a wannan kuskuren ba to wannan abin da musulunci ya koya mana kenan amma su a jahiliya kafin zuwan musulunci kawai sai a duba a ga a wane na ciki eh wane ra'ayin shi kenan ta yin dai wane na nan ma ra'ayin shi kenan mu ma haka kawai shi ce kuma gaskiya na tare da wanan nan ai su wanan nan su ne su ne masu gaskiya a su wane za su iya kuskure su wanda za su iya kuskure duk wanda ya kuskure ba za a bi shi akan kuskure ba sai a roƙa masa gafara Allah mun gane wannan tun zamanin sahabbai sahabbai sun fahimci haka sun san wannan akan wannan ka'ida suka gino cewa ba a bin wani akan kuskure sayyiduna umar radiyallahu ta'ala an misali ne shi akwai fatawoyin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da yawa ya faɗa wasu akan mimbari sahabbai da yawa sai su ce a ba za a masa biyayya akan wannan ba misali sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya bada fatawa cewa kada wanda ya hajjin tamattu'i hajjin tamattu'i shine alhaji ya niyyar yin umra da aikin hajji duka a watannin aikin hajji ya fara yin umra idan ya umra sai ya kwance haraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa ba zai shiga aikin hajji ba sai ranar takwas ga watan zulhijja sai ya zo ya aikin hajji daga nan kuma in ya gama ya yi hadaya ranar goma ga wata Hussein na Umar radiyallahu ta'ala anhu fahimtar sa Ƙauyawa ba za su iya bambanta tsakanin umara da aikin hajji ba sai ce kawai duk wanda ya zo zai yi aikin hajji ya aikin hajji kawai in yana son ya umara ya zo wani lokacin ya yi sahabbai da yawa ba su yadda ba su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi in aikin hajji tare da shi kuma har ya rasu kuma babu wata ayar da ta zo ta goge ayar da ke bayani akan Tamattun aikin hajji sau da haka babu ba za mu bi wani mutum ba akan fahimtarsa an samu irin su sayyidina abu ibn Abbas sun yi irin wannan magana irin su sayyidina Imran ibn Husayn sahabun Madina ne balansare ne ya yi irin wannan magana da sauran sahabbai masu dimbin yawa sun yi irin wannan maganganun. ba a bin wani akan cewa kawai shi babba ne babba ne shi ya faɗa shi kenan sai a bi shi a in abin shi ya dace da gaskiya sai a bi shi in ko bai dace da gaskiya ba za a bi shi ba wannan ita ce ka'idan musulunci amma kuma wannan ba sunan shi ta waye ba bai halarta kuma a masa tawaye kawai don yi wannan ba shi shi na ce kawai shi ke nan har abada kuma ba za a sake bin shi ba a yi kuskure kun ga ina yin waɗannan maganganun ne akwai abubuwa da yawa da suka faru mun sani wasu daga cikin mu mun yi kuskure mu wasu magabata sun yi kuskure mu kuma sai muka ji su da muka sake tafkawa ta ce shi kenan wani har abada kuma an gama da shi a idan mutum ya kuskure da can yana yin aikin alkhairi to a yafe masa a ci gaba da kallon sa kuskuren kuma da ya yi shi ke ba damar ya tuba ina jin wannan shine abin da zai fitar da ku Allah shi kyauta Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mana mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala ka mu tabbata akan gaskiya duk yadda za a kada a raya Allah ka sa mu zama naka Allah maɗaukaki kada ka sa mu juya baya kada ka sa mu canza daga kirki mu zama mutanen banza babbar taɓewa ce mutum yana kan turba mai kyau daga baya kuma ya zo ya taɓe ya samu zani Allah ka tsare mu daga wannan Allah madaukakin sarki muna roƙonka shugabanni da aka zaɓa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci tun daga kan shi shugaban tafiya shugaban ƙasa mai jiran gado muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tawfiq Allah madaukakin sarki ya ƙara buɗe kwakwalwarsa da zuciyarsa ya kunsa tawfiqi a cikin zuciyarsa ya sa duk abubuwan da zai gabatar su zama ayyuka ne da Allah ta'ala ya yarda da su kuma ayyukan da za su zama sun inganta ƙasa sun kau da damuwar da ake ciki a kawo daɗi da farin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki gwamnanmu na jihar Kaduna wanda aka zaba Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci Allah madaukakin sarki ya sa ya shugabance mu da adalci abubuwan da aka bata wanda suka zama an yi ba daidai ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya ba shi ikon gyarawa mu kuma duka gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu musu biyayya mu rika musu addu'a mu taya su kada mai musu kada mu dawo kuma daga bayan musu tawaye suna bukatar waɗannan addu'o'in suna bukatar addu'o'i wajibin mu ne mu sa kanmu wannan ka'idar dama yana cikin ka'idojin addini mu ɗauko waɗannan ka'idoji na addini mu aiwatar da su ci gaba da musu addu'a haka duka 'yan majalisu tun daga na dattijai da na tarayya wato na wakilai da kuma na jahohi da aka zaɓa dukkaninsu su ma muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya sanya alkhairi a cikin jagorancinsu Allah ya sa su kulla alkhairi su kafa dokoki waɗanda za su zama don ci gaban ƙasa da kuma alkhairinta dukkan wani abu da ake jin tsoronsa da kuma ake tsammanin ya abu mara daɗi ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da shi aiki ne jayan idan mutane sun san aikin da ke kan waɗannan shugabannin za a tausaya musu ba a tahani za a riƙa musu ba ba munna za a riƙa musu ba tausayinsu za a riƙa shi tausayinsu za a shi wani tsohon ministan abuja na ke karantawa dr ali modibo ya ce idan buhari ya ji aswak he will be shocked in ya ga abin da ya gani ya ce abubuwan da zai gani sai ya ratana wato abubuwan da aka yi marasa kyau kuma haka yake tabbas duk wanda yake gani ko baka ji aswak ba a titi ma kana ganin abin da ke faruwa yanzu jiya jiyan nan ba har yanzu fa mutane a wanda ba su sadu da ba jiya jiyan nan mun je shika muna dawowa ba har yanzu sojoji ana suna tara mota su karɓi naira goma goma soja yana karɓar naira goma yana karɓar naira ashirin in an zo da da hudu ko jefai sai ya tsaida ta ba shi naira goma naira ashirin ga ba karamin aiki ba ne wannan abin ya zama musu jiki sun saba da shi suna jin ba wani abu ba ne ba ta shayi kila a motocin da suke wucewa akwai wani babba da zai gansu suna aikata haka ba su shayi sun kuna ba sa taron hayaki to kaga mutumin da zai shugabanci irin wannan ƙasar kaga ka tausaya masa abun tausayi ne kuma da a masa addu'a Allah ya taimake shi ayyuka ne masu yawan gaske masu nauyi wannan wannan wannan shi ne duk irin shugaban da Allah ya kawo irin mai irin tunanin bukhari haka dama zai zo ya Mun mursi na masar lokacin da aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa ya ce wasu fayilolin ma kasa buɗe su yi ya taɓa faɗi ya ce akwai abubuwan da idan ya bayyana su to waɗanda za su ji kunya Allah kaɗai san yawansu an yi abubuwan da ba daidai ba sun yawa Allah shi taimake su musu jagoranci Ya kamar nan jihar Kaduna tamu wannan jihar tamu ta Kaduna aiki ne ja Allah in kana kallon abubuwan da aka yi ta musu addu'a ne ta addu'a in za ka yi addu'a yanzu addu'a goma dan Allah ka ba shi wagabannin nan biyar in za ka roƙi Allah so goma to biyar din ka bai ka bar su naka to biyar ka sa su ga shugabanni tsakani da Allah dukkan wata dama da mutum ya samu zai shigar da wata addu'a to kada ya yi bai shigar da shugabanni ba shigar da su a cikin addu'a Allah ya ba su tawfiqi domin dai abin da ake fata shine kasar ta canza daga yanayin da take cikin mara daɗi da damuwa ta koma hali na farin ciki da jin daɗi shine abin da ake fata to wajibi ne mu ga addu'a wannan shine karatunmu na yau sai Allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi matsala ta tara insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen aiwatar da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake tambaya yi to shi kenan وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله